A duk ranar biyar ga Agustan kowace shekara an ware ranar a matsayin makon shayar da nonon uwa wanda hukumar lafiya ta duniya da asusun tallafa ƙananan yara ta ware tun 1990 a matsayin ranar shayar da nonon uwa domin bunƙasa da wayar da kan iyaye mata dangane da mahimmancinsa. Nonon uwa na ɗaya daga cikin muhimman abinci da uwa ya kamata ta ba jaririnta wanda yake kunshe da duk wani sinadaran gina jiki musamman wajen taimakawa jariri domin samun ƙoshin lafiya. lafiya. Na zanta da wasu iyaye dangane da ra'ayin na shayar da jariri nonon uwa zalla. Ina yi saboda ina son ɗana ya samu koshin lafiya na kariyar wasu cututtuka kasu yawa haka a jikinsa. saboda ruwa aikin gashi ne shine rayuwa ko kuma wannan ma yau da gobe yana da dan zafi eh, a ta tsotsa da dumin sa ga yake zuwa ba kamar ruwa ba dinga ai a ba yaro ruwa a tafasa a bashi ya sha a'a ba na saboda ya fi kara wa yaro lafiya kawai ra'ayina ne haka ƙarin da lafiyar jikin shi don ya kare mai lafiya yi ne ya ba shi ƙarfi Taken mako a wannan shekara wanda ya fi mai da hankali domin fito da alfanun shayar da nonon uwa a wani yunkurin kawar da fatara da talauci da ake fama da shi a fadin duniya baya ga cimma muradan karni. A yayin da hukumar lafiya ta bayyana cewa shayar da jariri nonon uwa zalla har tsawon watanni shida abu ne mai matukar mahimmanci. Wata likitan yara da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Dr. Firdausa Aliyu El Yakub ta karin haske. yana da maimanci sosai akan mahaifiyar ita kanta da kuma jaririn da aka haifa saboda yana kare ita mahaifiyar a kan samun juna biyu da wuri sannan kuma yaro ko zai samu lafiya sosai yana kare shi daga cututtuka kamar su gudawa nan yana hana kumi na farko da ake zubarwa a namu gurin ake cabe da amfani yana do su sinadari da yake hana yara kamuwa da cututtuka daban-daban ana bada daga ran da aka haifi yaro har zuwa tsawon wata shida kuma ba a son a bada komai da nonon nan har ruwa ba a son a bada eh, sai dai shawara gaskiya ba abu ne da zaka tursasa mutum ka ce yayi ba dole amma ya kamata a ce iyaye mata in sun zo asibiti gurin awo ana faɗa musu muhimmancin yin wannan exclusive breastfeeding wato ba da nono zalla ko da yake dr firdausi ta karfafa wa iyaye mata gwiwa wajen shayar da yaransu nonon uwa zalla domin ɗimbin alfanun da ke tattare da shi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria